بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma ya mu'allima Adama wa Ibrahima allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an insha Allah ta'ala ya fele guru gani be karatu min littafi yaman ko ngai ashak mukbil bun hadi alwadi al-yamani rahimahullahu ta'ala littafikuna ga arihi da'awatuna wa aqidatuna ato naji ga fiya wani ga yana yayi zawan gishi lona ga mai yana igwada ya gba wani etiyan akida ya qur'ano gan be sunna nabi muhammadi sallallahu alaihi wa sallam insha Allah ta'ala iga gada karatu ne dufe to abacho mini littafi kwanan idan bayanin a akida jiyayyen jama'atu tablik kakai akida na ji a sheik muhammad buno abdulwahab al-wasabi ga wude jama'an na ji bayi wuce ka littafi ta wani nga sheik mukbil wude bayi fi littafi wa bu to akida wuce ji gajin littafi wa gba wadi da har da bai manji shara ga toyin da ci na jiman tungwa mutu ya miniyan akidi wani to man na ji taliki ya littafi man nan ga yabo abdullahi almasnai wajen shara miniyan bidiyan da ci na ji manyan shek mukbin lamifanin gai ya izajayo na mini akida abu al-iktisar fi da'wati al-fada'il duna tadhir min al-munkarat wa radha'il wa taghafal wa athar al-shari'a ngai za jayo na dawa gwa ko ene gagati wani ya tuye fada'il ji ya tuna ja laza da darja ko ya tuye alkhairi ko ji amma nan ya tusa kwaji mun gagan arkadawa ba ayaye ke gwa ko masala ya shari'a ji duba na mini yana ja sai da adini wani a ci aga yana ja na ji alamar yin jihad bai aya na je gagaci jihad ja wani a tututa tiyana ya na, titiya na ga alagiyan jihadi ga ala jihadi etu jihadi ma udokun ebe na nawe jihadi ji ka kayan yau Mini yana ji jama'atu tablik jike sai da dini wani gayi a ta'asub lil mazhabin hanafi ya ji tasibanci mazhabin imamu abu hanifa bai na ji wuce ne to ya da akida ya gwe gube ci na manya biya yi bayan littafin cikin wani نتقيد في فهمنا لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم سلف الأمة من المحدثين غير مقلدين لأفرادهم بل نأخذ الحق ممن جاء به من قام ije mayan alisun naji na taƙayyar fi famina likita billah ya kan gilada fahimta doro na igajin ya ƙur'anu na littafin soci na wucewa bezante na wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahimta doro na igajin a hadisu ji annabi muhammadu na sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ganwa ya daza da bi fami salafin umma bai fahimta ya zai ji shi zo ya aluman na jina min almuhaddifina mini man koya hadisi ji wani zile kwabe mai hadisi ji ahlus sunna jiga da wani sahaba nabi muhammadu jiga da wani sallallahu alaihi sallam man ga ghaira muqallidina li afradihi amma yace tu. zan da ta caba gan abe de zan da ci da fahimta da ci kai ya aya da ci ko ya hadisi ta ce sahaba jo ta ce na jo ta ce asba'u tabi'ina alqarnu mu ci kon ji yi gabe de zan ci be gan ci na fahimta wace ne ba na nassi ugwa ko a hadisi uguna nassi ƙur'ani ko nassi hadisi uguna to yi ya ce mitu ga zamuca bal na uzul haka mimman ja abihi yi daji lagwala su ya ko gaskiya ko ya gaya gaskiya ko ya tun ya gaskiya mimman ja abihi gwata zai gabe biyu na jama'in musulmi kima ya kai shi bayan aya ƙur'anu a hadisu ji ɓata ga ya la fahimta wula je fahimta yin sahaba bi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam a jigai ga alu hadisa a gai alul asar a gai ya yuna a gai alu sunna amma wace oga kayi gabe da zata ci zamu ci kwan na jau na gagan doci gaskiya matati gumu ba na yelaci amma sahaba ji bayanin a guba fe tiya e kage ba kelo na hadisa nabi muhammadu hubana sallallahu alaihi wasallam ga yana sahaba ji ta tuba kwata na hajji ya ci bici kelo na jama'a shi a jiga nan a'a amma da hadde zaze ni mini abu uji masu ma uji fasara ndo ciwo nga boka ma ube fahimta ndo ciwo nga boka ma to kai ga wuce dai ta cabo to a tun wuce na yaji kina yaji ujabeyina a'a to misalin na jido ku yi gada tafsir yin attabari ibn kafir na misali fahimta ya ibn abbas amma ga je ke fahimta wuce luba etiyan da sayidina ali etiyan zagi wuga jikin hau? zagi ga ba sha magi yi na e eh, sun lore gan aya kur'anu ya hugwa gan idawansu idawansu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahunna to a cibe da zatace sahaba jo na ga inda laza fahimta ibuna aya gan والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة زاجين جتسوبانا جيكوين صغني بي فوقوي آية مدونا إدازو har tuko bana bai da zagin da citaciyar sahabiya Na ne ba jihar jaliwi bai fojin yawon magina sahaban da ci bai bai nimfa gan ki gwanin fabio zagin na mai bai fahimta ya wuri ali ɗaya eh, dai shi ufe ku dai feci sai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an yi wani ga wuri na wuri wai bai nimfa yana majin da cha wuri ali ali wa fo bai wani wula ne wa magi sahaba na mai je in kariya etun na mutatuwa anabi muhammadu fe la tabbata daga wali wadda dama jikin wadda fayawo da zai ga safi wani to ngole abe da sahaban da cina ibe fahimta to sun ya tide aya na na ga waje inda ya sabu ne befo buwe na wucewa lamito kashi sahaba na jikelo bai fahimta ya gudu daga magi sun zuba na ya ba su yi na na ko ba kofa na ya ba su na ba kofa wuce bu magi wa idan na ga yi jumhuro tungala mai ga wagan yi ya ce mitu a furada da manyan suna ruwa abu mu da fahimta da ce ba matsala yin jitiyadiyya nan na sun da cikin bawa nan ibu na hajjiyar sahaba na kuwa disa annabi muhammadu ya kaba ne wannan sallallahu alaihi wasallam gayen doro annabi ga nan wuce ga malawa da sahaba mu ci kulli in ta hadisin ne na naya sai zan da ta bi sun

jumhurin sahaba da bata mai ta tare gabata sai ibn abbas galbe sahaban doci ki fahimta ya a ga tsoci daga wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina ko ga gya ina jin biyu na ga soko ga nan sahaba ne kina ga ya hadisi da nan ne ugwa ga gido ku zamai annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to gbani wa ga daga nan sahaban da ci ga gyana ga hukunci jikin ci ta ba ibn wadda tafsir ibn ato al imam kutubi ku gabe dan to maka go la ya ga yan zai jiga a gina to maliki malikiya gwani mazhabi ba to mazhabi ibn abbas be sahaban da ci zagu ba ci ga yau imam kurtubi la bayani ga ci be mutum ka kagbola haya na hadisi betu wani kere ganna ngboka ne to masala ji fi wace gagayi to wannan gada ce mi tuna isha za dalili bokati uwa na ma na jimhur sahaba ji ta dalili ci bokati uwa na mu shiga wa lagwasu na ga da ya alu sunna jin ngala man ga bal na khudul haqa mimman jaa bihi e gade ga boro zandoro abe biwina ngaya lobe Allahu akbar emilatu fahimta saba nabi muhammadu liman wajibi wore ya na jibe zuma abu na dole yau ne ya gami tu fassara na agajin aya ƙur'anu na ebo kibo so ce ga yi ƙur'anu ga fa'in amanu bi misli amantum bi faƙadi sadau وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله so shiga fahim amanu abe kede za su maji aga imani ji bi misli ma amantum bi yiriya energy na jije gura nabi muhammadu ji imani bayina zai ji sokwe ji shara lobawa sahaba ji amantum bihi ede na jiye jin imani bai a akida bai ibada na jiya wuye na zai ja bezu mai bane da ta ti iri imani wuce bai fahimta iri wuce fakadi ta dau akika a gade babu ke ga wayo a da ga ni sahaba jijin wade ga gwasu wallahi tallahi wata ce kan yi ba wu bauta da nasu ya e giyan nasu qur'ani e ngala zandoro ta ce akida alusunna wani hadisa ebola qur'ani to akida wa zuma fa'in tawallaw wa in tawallaw amma ya gazu majata fahimta na sahaba ji ta tubo na na tsoa ya lobe yi na yi kai na ya lobe yi na yi kai na sha na biya wa a cije na bai na yi kai nye zai je be gwe lalotu na yi kai waliye farko je wa ba su majata gaji ya dagwa sun wali indoci na ji fahimta da ce sahaba nabi muhammadu lebana so ci ga fa'in na mahun fi shi ƙaf a kika ya gafe fi cin leba wale kin da ya ce wani leba na ya da luma musulmi fata gwa suna siyan aya na na ga ila imani ji bai iri na ina yi sahaba yi ji imani bai na ga wale ya da cin leba amma mu ga yin manyan welo bai mu ga yin manyan welo bai dole ya ce wani leba ka mai gani cin leba ga alwai wale kin da musulmi ji jo fata ya kobe oji na ya a ga yin sahaba ji a ga yi manya ji manya asali shiga mai sahaba ji ebe na ga yi katon annabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam zai ji kur'anu a dobe ilimi bai imani na ci ga kur'anu da ga man ko jayo kur'anu da ga za da su sa ko jayo kur'anu ga ga ta bo ga aljanna yi ci ba wa kullan wa'ada allah al husna walina jadi tabbatar an tabbatar masu da shigowar aljanna waɗannan su ne za ka bi ko waɗanda ba su da certificate gogo jama'in musulmi ji iri tsawali ya farkon nan a shiga ƙur'anu ga isa annabi wasu ga fahimta yi gaba ya ce ya kaka a ga ya zishi ya lobe yau icha de ba won ga ma ana layil yawma wa sahabi gogo yi ga de kilo keji ta fahimta sahaba jomo so ko ji kwadin ibe milatu fahimta sahaba ji fasai ka fi kawo mallawa wawa sami wulali aya mini aya na je ke ugwa ga ga fahimta sahaba ji yayi ga da uzuri na, ga bai so ce ga suratul nisa yau ga ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا جماعة مسلمين شك الأسيب شك البانيغا آية نانغيلا آية تي البداية wadda alle zaya yayin da ci sai na dini akwai أكيد akida da صحابة sahaba na sahaba na biji tí ó gẹ́sà na ẹpa ya ga alubile ije pata bai wa daya na gano wude ga eji yau gaza ọ̀ ke yau tace sahaba jo wuga ya zabe akida wa bi wuga zi lo bai akida na sahaba ga daga wa daya rasul rasul zandoro ga la muhammadu ba min ba da ma ta bayyana lahul huda zuma na bayani tula ya tuba wona wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wuci ke ame tufahinta na je mu'minin farko jana ga sahaba jo so ci gannu wallahi ma ta walla en la da ya goro na ga safi ga mala bidiya zayiji a ta tuba zayiji daga bidiyo e bana so ci gannu wallahi ma ta walla la ilaha allah ibnu kasir ga yigu la safi ngam la ta tibidi wa na man uzo su mashire ibn adini mulao gala tuba zo yin jibu gala wuri ya tsari ga ka bayi rewa zai singe na ciwo ga wujya zai daya ci na ciwo ga wujya ma wuyi wani ga adini wani jina na sai ƙura'anu ifata mai hukwa ga njadiniya njadiniya man amila amala laisa lai amruna ba wa rabbi man adasa fi na aza riwaya ndo chon ga fi dini na aza Adini ga annabi woni wuke ndo e tsa rediyo ya fitina ni ko television na ne ocho ga ye ganga annabi jiwazi da television ba izo mai jiwazi television ba fi dini na riwaya ndo chibe ngole mu gumi a wani wani fi amrina alamar kita annabi wo wuye tsani addini den na ngu bugo wada la fahimta bojin ga mai tsani ji eh wani fassara na shiga a ilaza ina na katun kake bebe tiyo na daga ta yi sasa a disirin na dausa amma hau zirga bai da bece da rura na ji fassara wuna ko na na wayo na adan waya na a son runa ka cewa wani aji giyan wani to ci ga wa nuflihi ja'annan wa sa'al masira ibn bidiya ji fi wai lazawa musulunci jama'a nabi isa je ga sai na dini mu so ci ji sa sha je ga aja fasiki kya sayo wa rahbaniyatan ibtada'uha hajiya wa biya ibada ya ji ngai ga rabaniya yace boya dini amma so ci ga gwakwa ji biya je fasiki ne bayan na sai imalaya nabi isa golowa ngala ga al-iktisad fi sunna khairun min ijtihad fi al-bid'a ta ci gurgudu na sunna be ina mu wuje alkhairi ga wa ba yanzu sai da dini wani rai ibn e karo ga cin da wuri kuma ga fe uzuri ibn e karo ga cin da no wa wa no wuje wa ma no wuje ga ra ulungu da gurgudu na shari'a ga be be ina jama'a musulmi ala imamu auza'i man koyi addini un ga gando shi ita zuwa tuwayen no ga alaika bi asari man salaf wa in rafadaka nas wada gwaswena zai ji shiwo zo na bebe ina a ga sahaba jo ka da zawangi shige bi ciwe a ga ka yanzu ga zanna a lobi wina ka ya ji har ka biyu mare zahiri ka zo ka yi da more wai ji ka zare wai ji ka zare wada gwa sun ene sahaba nabi muhammadu shi ta ciwo na ebe nan ga wuce ga yi na wayi na waga ajiye ga da miye bu waga shiga da fuye bu da albar bahari gala marabe biye tuko bana zai ga yi zawangi lo sunnana wa shiga zai mai gabon ya ganga zai gabe ya yaman yi zawon gilo sunnan ga mai ji wazu ga ya gwasu sunna ya ji ka zama ya ji ka zama to man na shiga za a ke bai yi ga wuci ko ya zawangi je wannan lamarin wa biye ga yaman na na wani gabe ya gami gami tu sai ga man na ga lahi la in bai di uji wazo tufu wa bana nan da lami to ga lewa ne da <laughs> eh, ni cha fitu da ba <laughs> wa sai man ciwo kan ga ngaji shagala ga yi gin saje salami tu da wa ne <laughs> en na cha gu yore sunnatan lahi lati kada khalat min qabl walan tajida li sunnati llahi tawila walan tajida li sunnati tabdila bogo annabi muhammadu shi na ni ga su je ga wato na magawa sun yana dole ga shiga nga mala to man na liwe gbana ebo e gano wa guja na wa juji kokari uza pianti <laughs> nga wada ga wa lami tuye na ifili ta zo <laughs> na uzuri ga wade musamman wa ga kasa da kaza wangi oye wa eda we wa chimo be ayin wallahi tallahi wa eda wato gu gba ye gba tawili ga wa ko din fa bi ga sai so le gba ma wa ga wa jumba ni wa ga de tiabi wage jadini ji babu tabi zan dojin babu tabi ani za koji pata sai na ajin asada annabawa su koji pata tsayin a sashi yau so annabi ya annabi yaya kila cewa edina bebe ya ci alada liban aladewe aladewe nga mala ngoyin etipe na igayi ya dojina ngayi da tari za guruji pata gungun bidiya shiga gungun biya al'ada kin ji a ca da ya uzuri to to da maga wata kwabu <laughs> na shiri ibn ya ko ni ga turo in gungun ba gana imamu shafi ga wani faya mi shawa gaza ndo a don wa ga mu de gaza wa ngi ta na ga ga majnunu yo ba tan ila da biyu muri wulu zo je be zando nga a so ko bi mi a nabi muhammadu bi mi wata kiya bi mi ayo suku ya yi fahimta wangi ibn taimiya mankwai suna kafi bebe gawai na al'auza ya ganga wa'i ya wa ara a rijal ya mai jan gamba gabi ya mita tura a yi bai na jimanji sai fadi ne wani rai fa inna al'amru yanjali e ibn al'amari gaskiya ba ma bai tiyere oge kura yi wuru wuru zanar da dalila na a lokaci wani yau zawa an tala siratu mustaqim wani ji kokari wata kwawan yau amma ta ya bi ra'ayi na jace na suleban kiman ga ga an na huna ka man yadda'i salafiya. min ya da ya gwe gibe gube ci wa alamu bi ke o ke da anna hunaka man yadda'i salafiyya ike o ga ga de zai je jidawa ga a kwayan salafu jawana wasalafiyyatu bari'atun minhu jama'in salaf jima egwa awa gani bai zai ji dawa ga salafiyyun wiyon in kad asbaha yujari almujtama fi talili ma harrama Allah ga ezaji fi bai ji dawa salafiya amma fe zai ji yujari almustama kin a fẹ́rẹ̀ ṣe jí mu'amala bẹ̀ kin ẹ bayan ẹna sọkwajin haramu na ha lalle bọ́lá da ẹna sọkwajin kin haramu na ke ga yawon waga da salik yi littafin na manji ishara lo ba zai ji a to yi makanta manji ishara lo ba zai ji wai kpanin gangayi a demokratiya eh kamar yujizu na demokratiya wal hizbiya wal mukhalafa ga irin zai ja lallibo lada dokai demokrasi na gan bai kungiyanci ji ja cin libandoci na jale ba wu shari'a ba na wannan ne demokratiya na gai hukmu sha'abi bi sha'b min duni hukmi government of the people by the people for the people no le aga gaso ko ba gaba so ke ga democracy be to e za mi je ji shawara na ko wa na dana doka ne mai ya ci na dana sandoro la rayu be za fuji za shi shi ata bazuma shawara dai ya ga jijin umajin doka ko ga gaga ba ne fi asali democracy ga sai jijin ke ba zuman da cewa feji shara ga doka na ya ci ci nan zagin do na gaya wallaje wani cikin wa ba bayanan wa da yawon faje wuce ba lole ga dokan na wace le ba bayan soci lole kokolluwa ba dokan na tiyo amma laula ga wujiwo ko ya dai sashi ba gizo ya shi wani jiki na elazumatu ya zagin da ci ce laya wani ebo a da ya faya wani saman ga wale ga doka na giko da ba wato ci ebo na wuji wani doci wuda ci ci ebo na ji wuta ci wuda wuji kpata ala hukuncin na ebo na shari'a zagi ya dama iti alkulu musati ta ci ba ba giko wuda ci ci wuda doka na wace so shi le ba na zaba zuman na ji za ci ci ci wuya kagwada adelo ya nufi ya mi labarin adagba ko ke to jama'a da kiwi libyan democracy halaliyo ka shara hara yabe gan yaye tsoya wa waba ya tsoci hara mu so ko ga ni yaji bai yi ciyo ya ya fedu ah, ga na sai ile na na ani yaji bai ci da ciyo ya gane ile na na ani yaji bai gefiyo ya gane ile na aramu da wannan am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah amma na yi fi ba ku ba ke nigeria wani waje kiyo da yi amma musulmi doru ke wo ke ne ujin ya kwano ugu musulmi dawa ugu musulmi ci uzuma a ga yana ya su ya fedo tuba na gaya gaji rayu yana loya san san ji ga fedo tuba ci la doka ji chichi ci tuba na gaya lobe yau zukwe ejo enyi ejo ofisi ejo muliki ejo ƙur'ani macina hadisa nabi muhammadu cina no le ga ifi fitina ije kpata ma da fitinan na bore uga le saudiya ba kpata ude gama ga wani kin do ci yo a lotu be percentage ndo ci shari'a a wa ba ndo ci ci ke kuwait je wani a ga ya ji haddi ya zawa na ga zawa lawan waga ke je gama ga wani kada kpata uga le saudiya ba dai na ya gorogoro dai ya ga 90% na to a so masu kwari uji bai ci shi na tabo ba ne so ci ji uyu iko ya gyara da na ji shari'a wa wuce ya kagbo ba ne kila mare moto panza gizi na man wuce kwaji makalita feti atsari na da wani aga ya kwata yana bbc fe latin ya tsoko ko so ta ci a gadin zagin da cin wancan ne ya ga mu kufi moto wo so ta ci lemugo ta ebona ba wa adini da bayan azomi latu adi zai ke fe la video clip ndo ci wume tiya da na e caca ce ba na ke te e eh, ji da wannan ya siniman da wani. ga football field da wuce koji da ma mawajin da wago a ya dama tun zagi da luwa da cin giyan a da cin bola ne fasadi ji dena jiman na ji shi zobe zo ci na shi zo na ya kutu na wani ligiyar wani ce karakara ya tiye mafa ya yahudu je wani na ga yahudu je wa za a jifu to coci jawa ga tukwata mai yaya kwa bayi ba ba tuna ga da di kristian na ife saudi wani agba ka kaca ya dama tu coca ba allah wanda abe tunawa ba ci zan da ce lega a soke kuna egun da kafiri da ji su soci na in biya gbani ne na ji kafiri da wa za jifu na ga wani tuzuma in amma su ku musu ba eh, wuyo arzikin tubajin eh, ta yi fiye ga sokwa aluwa ya wana waliyan sokwai fi jimushin wallahi tallahi a yi soko eh, kawo da sa alakai da ya wuda yi fasadi sawa ga ba jiwa ga soji ga cibi uji wallahi tallahi billahi to musu to babu ka da ji zuma jiwa ga sokwa ya wuce gurna yi fi jimushin wani lektun zuwa ya soji ya wani ya jimushin halire gan zagi dana bai fuskai waye kai gabula bai zaji fasike tuna wuga loji wuce dole wuga ne zaguru bana bai wa ga shawa tun da tuna sai wa lelo wa le yau ta eko da ba nana wale yin tuji ye za muta bari ja fiya muna ga hankali wani ba ci kwaye da ta wale yau ta kaye ba wuga tiya da laje ya ko ta miso benika bu yau daga fitowar bikin don kaya jiku e fura wani yan su ya sheta na wele bagun-bagun le waye kai a titin aloka bookshop bai oh, babu yi walo oh. ko bai yi giwi wallahi ji wuce hadai su sa musamman madina bai fedu nan e ji dai na da aminci bai tarbiyya bai adini bai rayu na adini na sai madina na bai muhammad sallallahu alaihi wasallam fasadi waye kai wani aminci so ku bai aminci wuce ya mutuwa bai fasa da yinin nore jama'ai musulmi shi kiye ga yawon demokrasi ne ya kwa amma kila manyan sunna ji a sai dukiyar saudiya kungiyar manyan sunna ji ji kwata kungiyar rabitat la'alam islami a baza ya hukunci demokrasi kina musulmi ji da ke ba bai kafin ji amma kwata duya da kibo ya ce da rura ma yi jana a ga gaji bayan nama ibu na e ya gunga yato ka'ida shari'a maga irtika ba hafu dararai wajib yi gaji ma ya gun iji musulunci wa kicha dai sauki a yi gan iji ikan adini dini mai kan ijele ijeleyi kacha to adini a ga hakan in ji zaga da mulki wuce fiye ko ba tsari dana in ji zaga da mulki a zagu ba ga a yawani yi sun ga agwani wajen tabbata ne millions of people man jiji na ma kina power ega ega ma be ga waga la bata kido to power na ga ga ga zo be yi ma ci ga yi jin biya wazo eji fi bo kan do ci haramu yo amma darura waji la waje ki halal ad-darurat tubihul ma'durat idi fahimta ko amma zan do jin da mini mai sunna jo ga democracy ya kuya kun je kwa ya kwa a a cewa ganin shi da ba lalliyo amma yabon maslaha wa ya ji amfani bayan wa ya legalize ya zawon gida misali ka'ida musulunci media bidin ga mi wadewa wadewa halalliyo wa hu lahu tatu min kuwatin zandoru denu ga fatita cuna amma aga ya kwace yi na ga musulunci wula ga halal ga zandoru da kaya kuma dambonu ga kan gwaya ta juna fasadi wa zamani na yau gashi maslaha fasadi kashi maslaha fasad a'a walle kendo za wangi ya wuza ya kwabo ne la yi na ya kidnapper ji ya la befi za wangi ya kaya kuji ji gawani amroba ji kaya ku ji gawani zai je lomi na kaya ku ji gawani alaji da sai woga ga yi wani ya gi wani ko de kondo ci ga ya obe license yan amma to su wanda ken rufi gwaza wangi je la ya ji banna ya so wa be shi ci ganga kai da musulunci zandoru de bidin gunwa ga zandoru de defense ẹnu ga sati na ye gimi e ga nyiri america news faith ya wanda ken do egi wa gizi e ji banna be bidin ga ja ya da mu na wa wo egi lo makanta da wuzaji zai je kwa ito ana ebo kaya kuna alabe yin doro ya to giwa gi sai dai mulki na ne yi to kin nufi abu ji biga da gwaji wa ce lawo waja e bi da wani rai e gi musulmi je waja ta ga bidin ga na na je to jiniya wawa nan ga ce ga bidin ga na iga ga wawa zo amma ga wale kai da musulunci wujen harama na wade kiyo kaya mu da bewai na no ga sace wani amma ga ya kuta yi na gima fasad a ce ga ka'ida musulunci a gayyace fa doka haramu yau amma nasara jibiya mulki gu da da yi sha usman dan fodiyo su ku guyu wa daula musulunci lafiya da amma bena wuce ki ga bai daula wuce a daula wuce gaya a ce hazan musulmi jiki musulmi ce fi karkashi abu musulmi ce fi karkashi abu a democracy labe ya ci ce yayi musulmi da sula da awareness ya tariya demokrasi na zan da cewa sun ga wule yi ga ya kowa nge rayu e bo jahilcho wani kuwa hasabu na dan umma qur'anu ba da yana su to yin shari'a na wai waza daga jarida sai jarida ya gwa wanda bai daga nan da sallawa zo so ya ko na to ran wulayo ga rayuwa dole zan yi ba sai da bugu alus sunna jitu demokrasi zuma amma alus sunna ja ga waga lokaci votin ya be wala ya koya wa gali musulmi ma ko za kirki ma etiye darura amma wani wace waga yin nani ne kwa so ko wasu wace waga yin ne da bai tsarin na so ko le

na ga ọdà pass etinye egun bá jí bẹ́ẹ̀ zàgé aláwọ̀ yìí nà wọ́n lé ayágbọ́n dèdè ń ti lúna wọ́n á jí fún àmúlá ní ife ní mẹ́ wọ́n á yí káàkiri yìí níbo kí àti faro bá wọn ni. pàwà ń gbàgbá rè wàláì pàwà gbàgbá káàkáǹsì là yẹ wọ́ọ̀dì kára yín bí wín wọ́n á pàtí obìnrin kú o ya waya ga waje trade da fo kawai a biya fi hawa e zo biya su kowi ba alkhairi gbogbo hmm. manyan sun na je fibo na je ga demokrasi wujin ya kwana fata ma ci a gagan amma adina je ga ci da rura yankin mai bai bane wa lafata wa saudiya ciji na je 100% musulmi na yayi nigeria ba na je kai ka zauna ebogo ki o pe fatawa kin yi aba hukunci ti democracy bana man yara bi totul alam islam man yayi je pata nga malai na fedu ti bana a debate debate aga kai ila we for son andoru do research uji amma kya bai zo fiyo gaskiya maslaha ya zamani biye da ne a ciwale a ciwale bogo etiye da rura jiwo musulmi ji so yaman ciji na jiya musulmi zalla ke man na kalita fi wannan musulmi da ya fi wa lafata wa bai ayi ganga votin haramu yo wa gai tu ila gwiwa gina votin bwa ba e etunga aloyi etunga aloyi bogo ebo man do cibe da die fatawa man ya e balarabe amma international scholar ke alusai miji nan gole ga da jin abin ga waga ji votin ga da jin ebo kibo nga se ya za gunji ma ebona wani za gunji lo etunga lo ebo e eto adini no le al usaimi international school yo we wala habari ji fatawa e diu kinya ije jo bona man ku yo e ne ije wasa su so wa la fatawa man do chi na uju ba ji un ji ga we gaga tu wona be aya ije pata so erite ile wona be gita kafiri ji ye ga democracy ya ya a amma mankwai kwai sunna ya fatawa ga yada jin abe ke dai kin ga ke ba be zijo be musulmi ji be kafiri ji na ina ita ci wani na wani wanga ina la ga yi kafiri na ga ji foti aji kaza zan mm, mm. darura da musulunci kai da ya ikti eh irtika ba khafu darrain wajima misu manji fata gutubu eguna na eguna na yi na sauke yayi na shin igaji mai sauki o kashi iji bayan ga ala sauki rayuwa bayan yi iji bayan so wajibi wa musulman ja ti ka'ida na jamaji ya fahimta wa jiji ko ta e wani mudami ne na yi gita kafiri zai layi suna jiga kafiri na a ga zai ji da alwala wal barawa na wani madina atun gwamnati ya atun gwamnati ya nga ekweje ga ototo chira dile mba nga zuko da wada nunui walo poli za da poli wa a tataji ya ga yi bara yi maji bara be to gwamnati ne fi ba ku wani ba a ga di voting ya empower ma be pata ya fufi bo eh why Man ce ci gaba ya be akida ya buru yin gayi akida ya eshidin nicho gana ta takidu anna siyasata jus min ad-din wallazina yuhawiluna fasla ad-din an siyasa yuhawiluna hadma ad-din wa intisharil fawda man gana ta takidu yi be kwankorote kire anna siyasata wani siyasa yi eh, jus on mina din kasan da ciwo mini to adini bu da ki mai siyasa larauci bo gan gai hostun tadbir jagora wangi good leadership ngaye siyasa bogo kalma siyasa larauci kenci ji lawo yi tsonu feci ciki la gwata kin cijo wannan ga ga 60% ko 50% ne yaji mike ni larauci wa da na mai so alaka bi ayi mai jiji ka to bi ayi na uti kalma ji fibo na inu fetiji yake yin ga ise do be bogo kalma siyasa shari'a ganci ga yi hosto tadbiri umara lil mujtama'i ala dawi al-kitabi wa sunna tishiji aji jamaji jagora tatiba tiba qur'anu be sunne ngaye a siyasa e ba shari'a bo amma ya ba shi mila wuce wani hosu tabbir jagora wangi jagoranci wangi ngole ya gan mane ya lugu da alaka bai shari'a da wani so yana yi siyasa na wani leadership e wangi mu ke ugwa ga kalmar siyasa leadership ezo shibawa wawan yawon wa ga nabi sallallahu alaihi wasallam ugan ga inna bani isra'ila kana tasusuhum anbiya'uhum ga wale jama'i banu isra'ila je zai je jaja gora nan gai annabawa jo ke ga annabawa so koji a gai tishi jo kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiyyun ga kandoro na nabi so ko ne shi jama'i banu isra'ila ji zona mu ga tuna annabi ndo ci ke na mu fe go tishi ga wa inna hula nabiya ba di amma mi muhammadu zan dawa bezu man buhari mi ga iti shi karshe la nabiya ba di annabin doro da ba bezu man buhari amma ya banu isra'ila ji a fe go shi kwa wa inna hu sayati ba di khulafa fa yukfirun zai ja bezu man buhari halifa ji jagora jamun janabiya daga ta abubakar umar usman ali muawiya yazidu felo a dokun wanda ke da tishi ya doku she ke musulmi na ya fayin tishi ni kawai na fai shi je te amma kin dore lolo bai yi daula yin tishi bon ni ba tafi ke musulmi ci ba safi ke musulmi ba safi bugu dalili da wani tema na ya tishi bo saba da fai ga ga oo oh, oh, nga ba je annabawa jibe ke biya halifa ji be kyau fama ta muruna ya rasulallah kiwaji gamba be yau kiwaji foro gai tsiya shi na jiya be de zuma wa bono annabi ga fu bi bai atil awwal fal awwal ya shishe lada ne kawai ya mu bayi yayin za farko a ci ga zai ga ke bebe zumu bana hadisi al buhari be muslimi na abu raira gobe na e tsandoro na soko gala be yayin na ya shi shi lada ne kawai da yaji gama latishi ya saudiya ya gbani na ji azuto a yau bugan ba na ga aditawa e ya bayan e a tiya e jira lita ya mi caca na sinima sallallahu alaihi wasallam min ya akida abu e tishi amma kin na jikin lobe fahimta sunna ya libya syria wani ya yi kwata fi fitina ba misra ma saudiya ina wa wata sa fitina ba wa wa so ku ga min ciwa manga wallazina yuhawiluna fasla din zai ji kokari ala jilozun ala dini ani siyasa ke ci wani yuhawiluna hadma din kokari zanna ja tawo ga dini ta ayewa ga jayo wanti sharil fawda amma la zandoro ya asagara je na ba al fawda mu yi waje na ba wani waje ji na ba mina e bona ya ga ga tishi ja ga lami la ga dini ma kya ji faro rayuwa ga je dabbaji e bona da tishi kirki ne shi bakin bona zawangi ga an wada za je kazana hukunci wudana zai gaji laifi ka zana hukunci da na shari'a amfani ta shigo da wani nan gaba na tsara jibe a yi bai yawa to ya addini yi kayan zanen jigai ga yi na jo secularist yi na jiga da wani zai jiga yi fa mulki ba su wa ba ga addini ci man ga ga addini wa yi ga addini o ma calin ga ya ga yi ga ya fi hukun doro to ìṣe òtún ma ga gangan na ga dufa je ga ya ore ba ta da pa ya do shi na gan bi adini ato ati shibo gan bi adini ya wani senator ilamun fa gan adini na zai je finge na hukunci a yi ƙur'ano ilamun ji tabbata ya wani gan wuce na ewu ewu naira a da zai mulki siyasa kwata na wacce ne ewe laloce wani daga ti kansila galaja da giba ta wani wuri lega ga biyu ga ba su ku ga <laughs> a man da ya guru bata ba banki wani wacce wani gama la lutu ya ebe eh na ba a wuce yo bukata nga wace alo a mawaji layaye yana jiliana liyana agawa agan ka gato wannan ya liya ya lobe aya wallahi dai mu sirire gama la zaburo soji ya wucewa ba o dewo ba o dewo na oga ku ya za wangi jina bai wa getuna oga zo wakin akun fo moto uziri chibore endoro ji ba usokwana uziri biore amma ya soko ke liti shilina za kirki na ifi jona manji zai ji za wangi ya shitu kwa fi jona a gata daga wani ile sifa kirki ya bi wani shi cikin abu wasu aine kide gwadon wucin na je biliyan sab naira fiye to za ba zuma to za shi ni bagi in zagi zakan gininsa musulmi kafiri a ga ga litishin eh ga hanyi mana ya eh, gani afana jihar musulmi na kalmujirimi malakun kai fata haba haba bai buhari jettu kafiri je wasu mace ne wale kendo e ya dimci na ya bbc ba wale kendo da cife gagawagi ajin ya e dana waye tiya bena menene security da ba menene wa ga za ba ta wani security da wani ndi lokaci ya e yi ga fitina wuci ko boko haramu samiya umakuta feni buhari manga ilmani yuna ji be makiya adini ji ke freemason ji na catalyst ji a jiga igara somaliya jo shiu'iya ji da communist ji demokratiya to ji ba ta zane ji adde kauna adini a jiga ga lala mare ci shi ba gabe kiyo da adini gagai ji yana gaga adini ji kafa na ila illallah amma ga adini gabe cishi bai dole lamari gani galama ya gaye gan wa kaza ma sha a fi ba al-bilad al-islamiyya ga na ne wale gami ba fi sashe yake ya musulmi ya e jahil co alamari ji fi wa gami ba ke musulmi a ga addinu lillahi wal watan li addini ya soko kin jemaji yi to jemaji a ya lagan soko bai da gakin boya yi ba ne soko awa na yaje wuce yau amma a fiya si to bai nye ba be yi mi nye makwabci ji ya kendo ya na pata yi to a ji shawara ya ga daidai mu ebo na na edufe ba yi mi edufe ji edufe ndai pata ga dawatun jahiliya dawa ne jahiliyo balil kullu lillah adini to jiji to kin paten so kuyo nga mala kenga so kwawa ga yaji rayuwa na a ci ga yaji wani jama'a musulmi kan doro na ga adini gabe siyasa yana ya liban na shi ka kai min ya e na je to musulmi ji fuska wuce wani aja shari'a so ko ce ya nazula kami shar'iyya wal hudud wal qisas haddiji kisasu ji iza ga zawa lama waga kan doro na tishi ya ga yi da bai gan adini nan ga hukuncin na ifatawa ba a ci wace abu zalikin abu ga lama waga to gina ji wuza to shi na waliya demokrasi gala ya ga wuce wa ya rabe ina daga ga dan a baya jiya lokaci ne ya tsona ji wuza na ya ce wa ga zafi lamari na daki na kan ga abin ga ba hukuncin in ga mulai fozu maji america yi feji kokari lokaci bushi eh, ya zo maji feji gangba ya kiyan musulmi ji ganwaye waga a taya a zalama tu democracy sudan misira ta take wuce kwai musulmi ji ofe yi yau a za demokrasi democracy kafiri shi gyare man a da zanyi musulmi ke a dai kaya kuji da nan a jigai tsawon a mace yau a fiye biyan wuce sai na hawa ne na mayaji na gaya yajin walan tardo an kala da walan nasara hata ta tabiya na la ila illallah a ga yaga ya saudiya hukuncin ya haddi ya zawu wa gaga alawa je ba wuce kungiya ya amnesty na ci london bu human rights ya zuma ji hukuncin ya zai da da fika taji ko ga wa ba hukuncin ta bayan wuna e tile fi ne da ti kai da shari'a musulunci wana e wa ga lawa sagwa a ga wa amma da da musulmi da da cikin ya jo Afghanistan babu wasaji go a so a gira millions ake ga adiban na amma zai ni na hu zai shige ga ya e gu ga shari'a musulunci wana ko mu fiye saudiya e eh, fiye da biya duwere kacha shari shari'a hudu yi jide gita buhari e duba fiyare addu'a ga sallah shi lafiya hudu addu'a kan ji bore ibuna to kai akuji biyan ga saudiya shi dole yanzu ji a jisu majiya ibuna ya ce chile ya ta laye shi sai to kwa kuke adina ga Allah guda ga wani so ko kuke jama'i musulmi ba nuru afida bugu sharri da la siyasa gabe adini to na ji mai jishi na rana in ta ta adini ga dube ya in ji manya latiya na da ilimi kur'anu da sunna yana in ji zakirka a wani adiyawo kawai gife sasiki zai tiya kata bai gaga tishi musulunci na a gaga zai Kur'anu ba na a gaga fasiki mm -mm. ngole adini ga gumu be yo man doro to aga da sabu wuce na ga wujin ya yare man man bo so ko <laughs> lokaci ya kere na ji ya wa ji wo so be ya e buna cewa ga mana ji fibo to na ga da bana ga shiri ga mana jire be gugu kere be zun ya cimbore la ilaha illallah bal wa pato gifeji e bana wa shi kaya muliya biyan finci dedeji kanga wa dezumato kanga alobe wo ya mando su kwazo ba nwuge nwule fitina ya wore ngo ga ga manyo amma mutu ga kai en we we zo yace mbo kawa cin zai ba wa yaja e bana ge mutunci to gina wakwa ito ana a ga ga banza wayi tishi musulunci ezo ce ya kufi be ga banza ah, randoro ajuna ito ci bore mutunci gi mini illa ubo istibdal akami bil kawanin al fasida ado kaso ko jije gba o tuta kawanin al wadaiyo man made law nga saka saka na jafe do tsana ne wa bayan socici iya sunan jahiliya inda mini illa ne democracy e na jahiliya ji tafi wani wudan rayu zan doro je na bauna e tun ara mu ji pata ula ja lalle ya zawon gidi alkhulu li adai alislam wa kawaninihim mini illa na da demokrasi wana wayi tilaci ciya maki musulmi ji maki musulunci da milatu doka ji ni doka wa gina sara jiga ya lami to a uzuri ga wade koto wani yi magistrate bo kesi madawa criminal kesi yau so a gan wagan shari'a court ga aya da man sai magistrate bai doka yahudu ji shi na na yi fe da tsani a gaba gaba jin na doka mu ci kwanan shari'a bai bai haddi ji ba bai kisa su yi na a ga hannun tsowayen shari'a da da wato a ga yajin na daga yawola yawofa egungan na ja ya damu na na wani ba ta shari'a yahudu jore ekoma cishi ke cewa to na yi ciwe kayi yore ice da fulomen na je ore. cishi musulmi na ji dai tsona aga ke ce koya to shari'a kawacin na je kin gojawa san na je yabo na da kauna mutuwa daga majalisai sai customary ji ga ta ga alwuku fil hukm bi gairi ma zalala amma musulmi ji la cin da hukunci jon be na ji doka sociyal mini illa ya aladina gabe tishi bon wi wadul hawadizi bainal ulama wal umara'i amman shi gabe tishi ji har alamar tishi je lagiye la ilaha illallah har tishin do ciyo ta da da ne tuman na jigai satuna a gala ta ja laka ala ta ja laka mugo jama'i musulmi ji ide fi macin yau wallahi tallahi fi mace da su kukun kiyaye bugu zandoro diuji titacin gyara da mini ya kuma ci kwanan manji lajin gambani mun ji ga sawa da guma an yi wata a yi mai wata zu zai jin yawa na wa ta zu ya ta zu wadda abin lele rayuwa wange musulunci ngare shi adini ya ce zai lasa wange da zun doka yahudu amma wani ake addini yawa da wa police station Yau da majestic court ba a ca ba hukunci a obi mohamed lawyer na dabe nan shek bakar abu ga kalma ya ga addini ya ya zandoro zandoro ga ga na wai lazajiri da zai ganna na jinlo a to ya gami na laujiri da abu mini man saudiya ce littafi ne ga mujamul manayi alabiya ega mini ja annabo nan babu ga ganna da ega yin freemason shi ngu ya asali wagan zandoro ga gaki amma ya gan adini dai ya wuce lafiya su so shi wani tasiri na gada zan da shi mini tishi yau ne tishi fi bowa ga gan adini wasu bayan a dai kaunan wasu a lokaci na yariman bakura su kwazo ba mun gya ce ko gurgudu ga aji gyara da ci na wanda kendo gabanan da ci fe gan gaban za kan gafi jarida la ila illallah na yuwa ga fahimta yahudu ji bi na sara ji zanai na tatubu fe gauru vuya ga ji malam ngala gan ga makinci na lewa ta musulmi jona ce kafiri jire e ci ga shari'a nan vo na tiya gwata ya musulmi jona nga le iri gaba na iso abu na tuzu mana baya bo fahimta be katun islamiyya na be yin kaduna wani injiniya abdulkadir kure su kugu nga wale yin da mini yi ba shi wani ji lamo ba wuce na eti ga shari'a burgudu gyara ba mutum ji to na lamari ji biya jiki no a gidi a. gaji in gbagbare to zai ji wai kpai ga tuwo zuma ya titu so ko na ajiga kan mai je tawai bane le ga ija ga ga biyayi bane ya lamari kin daga je ya ga musulunci to ke ga dai ne musulunci bogo zai ja akpa e to ana be goti yo kishin na jida babu a de ga biya muddami ne na la zan da ce to fe sun zai shari'a musulunci wa tuto zai ji ka to an zagi na ga eh, a ga gabanin zamfara izalawa kun ga gama bebe shari'a <laughs> shirya za je yi za zana ne aka wa gidi gare ne wa ga ilimi ga albani ga ga zamanin ne na gwayi na ga ilimi a laye musulmi jore musulmi fi jayar jore ilimi mafan betun ya bayi tun ita akida wangi na nabi muhammadu ta ci wani sallallahu alaihi wasallam inji bidin ga ya Allah mujin nan ba musulmi wa zofe mu za wangi ji ba zan do duk da wangi abia kubi ko betishi kafira fi jayar jore وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليذل قوما بعد إذا تاموا حتى يبين لهم ما يتقون bogo yana gwayina وانجي kida wangi ga na ji labbatu musulmi na yi sa'itu gangban mu da wani ita shi ne ga fitnatu takfir na gaga wangi bu lalle ita wa galamar ya giye ta ce musulmi jo na tishi sashe musulmi a atte ba dini wata ti tuna a yahudu ji gabe a dini a ga tishi buwo

bribe kanga wa dango kanga wa de promotion wale pata dini gaza na ite ya soko ya ifahimta wangi soko ya baja alkhairi eti adini na waya nabi muhammadu gullu ya ina soko ya yi alkhairi tubu tina da gani yi gani yi musulmi soko bi obe gwaiwe mai igbo gwargwado ne ganin social barcode bai gace bishi na su kufa gan bai ne subhanaka la humma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu